Buongiorno assalamu alaikum. Ina biyu kuma addu'a. Kuma ina gode kuma da gaske da aka an sa wannan gayyata. Musamman kuma

one was wata kuma gode muku saboda haɗin kai da goyon baya da ake bayarwa a yanzu da ma wanda muke tsara za a bayar a nan gaba. Ina so da godiya ga Allah da ya ba mu dama muka samu nasarori a wani da aka karo mu kullum nasarorin su gana karuwa su take yi waɗannan abuji da ne kwarai da gaske wanda ga sha'awar da tafiya cikin yarda Allah muna da zaɓaɓɓu muna da ɗaɗɗu wani Allah ya ci gaba da samun yardu a cikin wannan tafiya ta saboda ƙarancin lokaci na so ba jihar na injiniya dr rabi musa kwankwaso abin alfahari. dukkan yin jagorori da suke nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da nuna mana wani lokaci a wannan rana muka amsa kiran jagora da baya gajiya ya tara mu a ci gaba da na yadda za a yi abubuwa da shirin yadda ake so abubuwa duk wanda aka tarbo da shi ya ji are da shi harkar na ta ilimi a ƙara mata ilimi bayanan nan da kwamishina na ma'aikatar ilimi na jihar kano sun ya ambaci sunan ko a television da mai sanka da wanda baya sanka sai ya ƙaro wani mai ji mai sanka mana in Allah ya yarda ba za ba in Allah ya yarda kai ma za ka yi alfahari da mu za ka ƙara godewa Allah cewa jajircewa da haƙilo da fafutuka da hukumar da kai sai ba su haka ba wannan karan Allah ya share mana hawaye mu da kai da abin muna addu'a Allah ya ƙara maka lafiya muna addu'a Allah ya kara musu dukiya muna addu'a Allah ya kara musu juriya da jama'a ku kara gode wa Allah duka yanzu wannan yan abubuwan da suke fitowa duk suna duk duk za su fara wurin yawa duka da sun gwamnati yanzu ma da sun gwamnati kudin management committee aiki ne na gwamnati daga wata ma'aikata ta ilimi. Girma jagora Allah ubangiji ya kara maka lafiya kuma da addu'a da muke ga wannan ne ita ce a zuciyar kowa wallahi kuma muna fata Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara maka fikira wato tun da kai isan da wani zamani amma kai mun san da kuma da aikin karatu da aiki muna fata da ni a rubuta da abba a kira suna kamar yadda jana ma'amu ke ce Allah mu wuke ba mu kuɗi mai yawa wallahi ba su taɓa ganin jagora sai ya ce abin da nake so ina so in ji wanda yake ward ya san an ba da wannan kudi ya ce kuma ba sai waɗanda suke so ma a state level ma suke so a rabar da kudi amma ya ce duk rigima kaka yadda kuma aka zo kuma cikin ikon Allah da yake akwai kilasi duk wanda yake 17,484 da nan sai da suka yi ko kaka ne wannan abin ya sha shi zuciyarsa kullum ina manta da yake cewa shi bukatarsa ya ga nan aiki ya zama cikin executive to mu ma dai muna ganin mun kama hanya muna cikin yawan excellency yan aikin ne mu yan aikin ne mu amma cikin ikon Allah da ike shi yana da kula shi ƙwazo ke yake dubawa kuma ita wannan yadda na fahimci tafiyar wasiya wato azarka ana gawa ne dansa kuma na biyu a cikin rabon duk da ake yi karbi da allah shi ba ruwansa ba ruwansa da kokarin ka shi rabo yake duba kokarin ka daban baiwa allah daban za ka ga ka iyaka ƙoƙarin amma a wannan nakan yi misali da su sanata kawo 2019 part of ne reason din da na kawo allah bai ba mu nasara ba akwai waɗanda a wancan bangaren suna da rago kuma allah ya yanka musu rago a cikin wannan harka saboda haka tsananin rabonsu ya dakatar da mu sai 2023 sun gama cin wancan kuma su zo su ci da mu a cikin to shi Allah ruwan ruwansa kokarin ka daban laiwarsa daban muna fata dukkanin mu Allah ya cika da jira NNPP Kwasiya Amana da tantancen jagora Allah ya